wallahi ibro duniya tana mana yadda take so eh, kaji wannan yayi kuɗi wannan kuɗi wannan kuɗi wannan an ma albarma wannan ya tafi aikin gabar amma mun ga muna ai kai kai ka ga abin al'ajabi ba ma ga wannan yaron nan wannan yaron nan wanda ya buɗe shaguna yanzu shaguna wajen ashirin ne nasir da rarrabe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 a ya kamata ma ya cire wannan da rarrabe sa ya zuba a guje gaskiya a zuban ma kuma kilomita ɗari ta da rarrabe kan an zuba wani dan Allah yadda ake dawo kai kai kai kai kai ibro eh, waye wannan yo waye san waye san waye ga mota ga sutura dan Allah samu dace. Salamu alaikum. Amma Dan Allah tambaya nake yi. Allah sa mun sani Rabilu Rabilu Rabilu Ibro Rabilu Ibro Ibro ya Ibro nake tambaya Ibro amsa ah, kawai eh ni ne shi ne yawa okay ya je ya debo fitina ai wannan wannan ba zai taba rubuwa da fitina a ah, ina irin ku lafiya ga ina shi ne baka gane ni bane kake kuma hukuncin kisa ne ku je kuma baka gane ni bane ban gane ka ni ne Aminu abokin ka wanda muka yi karatu tare ba ka da aboki a aji sai ni aminu wanne aminu kana ayyuai ko ku ni ne aminu kana ayyuai aminu dai ni ne ai karfa a cikin makokin mace da Allah baka san shi ba kai ba kai boko ba ba makaranta an ne kai ta ubanka bana biyu ya gari lafiya na nan <laughs> wai ka gane gaba da ya wuce ya gari ya na ma baban mu ne a to ba da Allah uban ka aboki na ne ya ya gari tsakanin ku ai akwai wasa eh akwai wasa ba da Allah ai wurin ka na zuwa Allah ya ba da Allah dan zauna a wajen mu zauna a nan da Allah kai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 ni chief security ne na ofishin gwamna a gidan gwamna nake aiki nan nan gidan gwamna gidan gwamna ya mana wahala yau to shine ne ga babu wanda ta kamata in dauka in nema ya ban takaddun makarantarsa in yi mai wani kokari in ba kai ba eh, shi isa ka ga na zo eh, a ta mutane sai a kara ni ma ko a tace mai to na gode ba dan kawo to na dala kai bincike to tsakanin yau da gobe ka kawo da kawo to madalla madalla na gode madalla muna nan zuwa muna nan zuwa madalla madalla ba ya yi mana wahala eh. na gan shi irin wannan hali shi ake so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 wallahi tallahi Allah sarkin bai ha na tambaye wa wai a house gan mai yake aiki gidan gwamnati yi wallahi tallahi kuma nan ma da yazo ya dan dube ni ta ya ja ka dan tattaro min takardun ga da Allah ka kawo mu zan zan ga gwamna to ba san abin da zai samu min ba ka ce a gidan gwamnati yake eh a gidan gwamnati yake abin aini nayi mamakin nayi al'ajabin abin kuma da yake dan halal ne bai manta baya ba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 kizan san shi matalauci wallahi rage baba da dan babu nan ba na son ga wani ya ga kwano a gaba na kuma in ji an tamka sallama wallahi in ji ba daɗi wallahi talahi malam taushe ya kokari alhamdulillah to madalla lafiya lafiya kalau ya yau alhamdulillah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 ko kuma mu ce mahaifin mm, alhaji kuluba Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya sa Allah ya gafarta masa Allah sa ajiya sa'a amin amin Allah sa ajiya na koma amin amin kaga dai wato shi shi wannan bawan Allah ba ruwan sa da wallahi tallahi ba sa wallahi ba ruwan sa babu muna Allah na tuba Allah na tuba in dai yabo ne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 ai wato ba ta da matsala in dai ka kamo ta sha kaji labarai suwat wallahi <laughs> wallahi za ka ji labarai suwat bari ka yanzu ma gashi lokacin lokacin jin jin labarai kamo mana jami'i eh, lokacin jin labarai <laughs> hata kamo ai eh ji haka ma ha <laughs> ah? to to na tara shu haka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

Mai gida? Rabu da shi lala. Wannan abun farin ciki. Wai baka je baka je bane wai kai? Yanzu yanzu muna gindin dai. Ibro kan toma. Kuma ne da saurari Zauna da Allah. Kan toma. Alhamdulillah. da Allah. Alhamdulillah Allah. a ah, yanzu zamu a yau ne gwamnatin jiha ta bayyana sunayen kantomomin ƙananan hukumomi a inda a karamar hukumar adakawa an naɗa alhaji hamid sarkin ruwa domin ya shugabanci wannan karamar hukuma eh, ah, a karamar hukumar kangire an naɗa alhaji muntari balaraba niga <laughs> a karamar hukumar babu wawa an naɗa umar jalo yaron da dan ta bai kallon ya mangare <laughs> da karamar hukumar dan lasan wanda aka nada alhaji rabilu musa dan ibro matsayin karfe da karamar Alhamdulillah, mai gida, mai gida, abin da mana samu.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

Ah, Allah ya ja maka kan toma. Yadda ka tona maka. Abu to lafiya kan toma. Abu to lafiya kan toma. Allah ka ne mana kan toma. Abu to lafiya kan toma. Allah ya isa su ka tuna daga ubangiji Allah sai an mun hakina. Allah ya isa. Zinan na tambadan ne. Allah ya isa ubangiji Allah sai an mun hakina. Zinan na tambadan ne. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah. da Allah ku yi haƙuri a game da yadda zan ba ku bayani na domin kusa an ce kowane Allah zai da nasa amana alhamdulahi na ji daɗi kwarai da gaske yadda ga kansuloli ga kuma shi kansa eh, sakatare wanda aka fi nufi da dpn don Allah don annabi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 zuwa zaɓe mai zuwa ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ni ibro kan toma nake kuma ba a ce mai ibro da mai iya ba ko shi kenan ba za a yi wa mutane ayyukan da ya kamata ba kenan stop shi bayanin da yake ma so ka fahimta cewa fa shi ne kansu na ah, aiki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 in baka bi ni ba aljihun ka ira ne divan shekara ne dan security je ga ba kuma amma dai ina so ka sani cewa ni ne zuciyar wannan garma hukuma kuma a sakatare nan dole sai da ni za a yi kuma ba ka da yanda za ka yi da ni tunda ba kai ka dauke ni aiki ba je ka divan ba komai ba ma zuciya ba har ko da ba ya daure ma gindi kai waye kai sha sha kawai wanda ba bai san ma abin da yake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 to ai mai gida abin da ya kamata kenan tunda wannan kaga halin rago ba mu da halin da zamu mu siya rago sai a yanka ƙasa mai gida bayan sunan Allah ya hore mana sai mu yanka rago ba daɗi kamar ni din ne yanzu ɗan <laughs> tare suna a fashe ana zuwa ga an dirke rago a ga liman ya zabga wa ƙasa wuka to wai na mutane za ka bi koko na abin da yake ni da akwai ni da na yi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 lafiya kai daɗe. Ya aiki. Lafiya na. Madalla. Ana daɗe a wajen daɗe ina ta fama saurare. Allah sarki. Shi ne aka ce yanzu kuma na samu damar shigo. Wurin kai to Allah wata ɗan larura ce da duk wanda Allah ya riga ya bashi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

zan yi kokowa da kantoma ne to tun da ba ki kokowa ba ki ga mai magana in ya san wata bai san wata ba mu kaifi ne kowa wuce ta gaban mu sai mun yanke shi na riga na san haka haji zo ke zo ma mu koma shi ke ne eh? to fa gur kansila za mu ya kansila eh? gur kansila kansilan nan kullun ya bamu nawa yake shine local government din eh abokan suna fa sai an yi kaso a bada a yi nan kan toma ni ni ni to hajiya ya za a yi ne ni ni ai ni kuma zan gwada masa ni ce ciya lady ki zo mu tafi to mu ji kin ga ayyukan da ake kun ga kin tsoro gaba da ayyukan da su abin da rige za ku tsoro eh, ku da ne ne wallahi in tsare biyar ki fadi kai ko dari biyar ka ko ya isa ba sun kar kuma ba sun kar kuma ba kawai ni ka ko dubu dari biyar ya ga wannan wayar ma daga baya ka sa kai san ka kudin daga kuma kin ga kuma abin da kai ba ta cewa kawai da kuma ya ya haka mara wallahi wallahi ai ni ne godiya ai yawa kin gani da nawa na tsarin kuma da kuma da kuma shi mana ba kuma da kuma da kuma da kuma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 kin gane mu je ga ɗaya wajen ma ke ne tukuna komai da kuma da ya kamata kawai ah, mu je daga hau mota ko kuma gida kuma ki wanka da yawa Allah ya barka Allah ya barka ne. Ya barka ne. Ya wuce. Lafiya da nawa. Allah bai. Mu wakilan 'yan makaranta ne Allah bai.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 ba su gaya muku ba a grand din ba a rubuto cewa a ce na scholarship ba wannan mm, mm, mm, ra'ayi ne na mutum ranka da muka ga kuma kowace lokacin su biya mana kuma da kudin karatu sai kudin karatu sai da mu ba a mana ba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 Yes. You are working. Yes. You are working. You are working. Yes. Eh, Allah Allah bai za ta kuma mu yan makaranta ne lalle za mu nuna maka cewa mu ma lokacin mu ne mun isa eh, shike wallahi za mu ba eh, si wallahi ah. wallahi to shikenan shikenan shikenan kula You are speaking pidgin English as a kantoma. Ka bar shi gurin. Gane shi. shi. shi. not the shashay. Oko. ka san tun da yanzu ya ko ya kamata mu mai wannan ba sabon sa maka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 gaskiya ba jalo jalo jalo yalla bai kai hakuri fa kawai wallahi ba zan sa ba do ka sa hannu ranka dade wallahi ba zan sa ba jalo na gaya ma ba zan karkasa karkasa karkasa karkasa shi da kuma yana cire kuɗin alƙur'an sai na cire kuɗin billahi lazi sai na cire kuɗin karkasa karkasa a'a karkasa wala karkasa karkasa a ya ne ne fuskata sai ka ce lokaci ɗaya ta wani bushe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 jama'a ka bari ko za mu ringa batar da ƴaƴan jama'a kamar kuɗi akwai su yanzu kuɗin suna ina ne ta yi mu fasa ni ba mu tafi tara yalliya za a yi ne ba za a fa Allah ka gama lafiya. Ya ne kun cika can ofis din.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 na bauta Allah don waka ya isa kan to waka nace ka na ce ka ya isa in ban baje ma hanci ba shege nake kan to ma ni ba kira ka ba lallazi in ba za ka mata banda zagin malam har tara ku zo mu je ku bude mu tsiyaci a cikin kuwa ya zabe ni ba zabe ka ba dan ka kuma kake zagin haram ma kai da yake haram ko aluja ne kan ma ba mai tsaron ka anan in ba za ka mana ba mutum yalla ba in ba za ka mana ba ka gaya mana yan ubanka za ka kuma ka zama dari hudun ne bakin ka bakin ka ya kara kwanan iska nan baranga da ibashi haka wani wani mutum da anguwa mutum da anguwa ruwan ta da da ne ibashi wannan ka je mana iskanci mu zai iskanci in ka mutuwa bakin ka ya kara tsawo kamar na kai ke in yawa ha zai sai mutu amma wannan mutum da rai mutunci ka dai ba hankali. Allah zai wanda ya dalilin naɗa ka. Zai bari sai giran din ya zo kwanciya ta gida in rinka ban lafiya likita zo ta zabga mu allura sai giran din ya kare ina gida wala ta latin ni ba za bai haka ba ta na ce fito aiki wato kansiliya ina saurara akwai wani abu fa da yake matukar damuna game da kantoma kin ga akwai boca ta yan kudade na da har yanzu na bi na bi na bi abin nan yaƙi yaƙi yiwuwa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 Ana zabgar rana a garin nan. Ana zabgar rana a garin nan. Kawai ɗeba ma ruwa ne abba ka shi. Ina da ta mataki ta yi. Ta shiga gidan su hajiya tangaza suna. Oh, yau ake sunan ne? Eh, yau ake. Allah sarki. Ai, na gaba ɗaya na manta ma maganar sunan ne.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 iya to wa zai je gurin wannan mai can ya dinga tusa iya a share ya dinga cewa ba zai bada ko kuma ya za ku je gurin sa dan mara mutunci kaga wa an gaje ka ba abin da za ka ringa yi da ka ringa cutar mutane saboda Allah da annabi ka Allah dine maka tuwon nan oyo Allah na kai Allah Allah haɗa mu da kantoman nan mm. wallahi ranar da Allah hada mu da kantoman nan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 saboda Allah ran nan ban taba kuɗin makaranta dubu ɗaya biyar. An ran jin abubuwan. Amma ni yanzu ko a aka ɗora na zan ɗaya biyar. Yanzu ga nan ma sun yi zai gagara mu ba ga kartoma ba ba ga ciyaman ba. Yanzu nan ga karatun ma bai ƙara ta ta ma ko ciya ta samu. Ko ɗan kujera Allah dai ta A bai su karatun ma.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 yawwa dama na gaya muku nan hanyar tsuwansa ce kuma mun yi sa'a ga hinan yawwa ku saurara da abin da na ku ban abin yara ba ma yi ba ma yi yara kuka ce mini ba kwa yi eh, kuka ce ba ma san sarkin yaƙi a gari me sarkin yaƙi <laughs> Ko ne ba ka to ne ko ba ka yi. bye bye yi. bye yara kuka ce salamu alaikum bye ku ta kare baudari salamu alaikum bye salamu alaikum bye assalamu alaikum zo mu zo ta ji a sake kawowa ana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 in ba mu wallahi ba ka bar wurin ba eh. eh, ya wofi duk ah. san a sai garuwa bai bin layin da ake gobara eh, kan toma ah, ta wata jaka da ka lalaba ba a jiki daga sai sai sai talaka wanda ya yi yes yes ka gani ba ai ka gan su kuwa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 a sauran rashin mutuncin an ya zama toka mu za mu gwada masa kuwa talakawa ake zafo mutane su wa ba irin wannan jeka na yi ka ba za a banza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 kowa ya koma gida ya zauna ta karkashin kasa za mu hura masa wuta a ɗige shi a kora shi ya koma Bye-bye.